Şöyle şurada çalışıyor.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 wa muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sare mana dawowa domin ci gaba da darussanmu na safe kamar yadda muka saba ba da alfajir ranakun juma'a da alhamis da kuma ma dai sauran darussa baki ɗaya bayan yankewa na wani lokaci mai tsawo ina ga zamanmu na ƙarshe shi ne <clears throat> na sha biyu ga watan jumadal akhira wato biyar ga watan ɗaya na wannan shekara ta miladiyya sha biyu ga watan jumadal akhira na shekarar da na wannan shekara har yanzu za mu tashi yau a darasinmu na ɗari da hamsin da biyar ne ko in dai kun sa alama yau a babun <clears throat> fisiyami wanda muka fara shi tun ranar sha hudu ga watan jumadal ula a wannan shekara mun yi darasi ɗaya biyu uku hudu a ciki wannan shine darasinmu na biyar a babin azumi a wannan littafi mai albarka da muke karantawa littafin risala ta malam abu muhammad abdullah ibn abi zaidin alƙairawani wadda dai aka fi sani da risala ta mazhabar malikiya littafi mai muhimmanci littafi mai asala littafin da babban malami ya rubuta shi kamar da muka ji sunansa wanda ake wa laƙabi da malikun as-sagir wato ƙaramin imamu malik saboda tarin iliminsa kuma kamar da muka karanta can a baya malami ne da ya rayu a kan aƙida <clears throat> da matafiya ta magabata na ƙwarai as-salafu salih muƙaddimarsa da ya rubuta ta isa ta nuna maka haka a babin aƙida da tauhidi da girmama hanyar magabata hanyar sahabbai hanyar tabi'ai hanyar atba'u tabi'in muna roƙon Allah ya yi masa rahama wannan babi babun fisiyam kamar yadda malamin ya sanya masa suna ya tattaro matsaloli da suke usul a wannan babi na azumi mun karanta wannan darussa biyar da muka karanta kafin azumin watan ramadan to azumin watan ramadan ya zo aka tsaya yanzu kuma sai bayan ramadan din za mu karanta wasu matsalolin da suka shafi ramadan din. na so a ce mun gama shi kafin watan ramadan saboda a fa'idanta da matsalolin to amma dai dama al'amuran karatu haka sukan zo gwargwadon lokacinsu da kuma a buɗaɗawa ko sauƙaƙawa da akan yi a wajen sharhin abin da ake sharhi to za mu tashi dai inda yake cewa ومن أفطر في تطوعه ومن أفطر في تطوعه عامدا أو سافر فيه فأفطر لسفره فعليه القضاء وإن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه bi khilafil fariḍa wannan ko nan muka tsaya zai yi insha Allah yace wa man aftara fi tatawwu'ihi wanda ya sha ruwa wato ya karya azuminsa a cikin azumin tatawwu'i wato azumin nafila idan mutum yana azumi na nafila sai ya karya wannan shine ma'anan aftaran anan eh, tunda ya ambaci fi tatawwu'ihi ai fi siyami tatawwu'ihi a fi siyamihi sauma tatawwu'i cikin azumin azumin da yake na tatawwu'i mun san azumin shi shine azumin nafila to me hukuncin mutumin da yana azumi ba na farilla ba sai ya karya shine abin da zai tattauna a nan sai ce wa man aftara fi tatawwu'ihi amidan da gangan masu sharhi suna cewa nan amidan din ya kamata ya kara da lafazin haram mana amidan haraman kamar yadda yake malam khalil ya ambata duk da mun san malam khalil mutaakhiri ne akan malikun as ko yau to amma dai eh, ba a ce ma'ana yana cikin abinda malaman mazhabar malikiya suka tafi a kansa don tafriki akan abubuwan da sukan ja mutum ya warware azuminsa akwai warware azumi ko karya azumi amdan haraman akwai kuma amdan lissabab mutum ya karya azuminsa da gangan a sababin da yake haramun ma'ana ta hanyar da take dama laifi ne ma'ana gaba gaɗi haka kawai ya ɗauki azumi sai ya karya ba tare da wani sababi ba eh, ba sababi menene sababin da zai zama uzuri sababin da zai zama uzuri kamar mahaifinsa ya tilasta masa ya karya misali kamar mahaifi ya tilasta masa ya karya ko wani sababin makamancin wannan wanda dalili ne zai jawo sai mutum ya karya azuminsa na nafila mazhabar malikiya kamar da zai kawo shine wannan <clears throat> bigire din <clears throat> idan da uzuri to la qada alaihi amma inda ganganci ne to zai rama azumi an fahimta to shine abin da ya kawo anan mu gama jumlarsa da ya ambata sai ce wa man aftara fi tatawwuhi amidan aw safara fihi aw safara ko ya tafiya fihi wannan fihi damirin yana koma zuwa ga tatawwuhi أي سافر في صيام له صيام تطوع mutum ya tafiya tafiyar da ya yi ta a cikin azumin tatsawuri yana azumin sa na nafila sai kuma ya tsiri tafiya da ya tsiri tafiyan fa'aftara sai ya karya azumi tunda wanda yake farilla ma an ba shi uzurin da izini ko ya karya azumi wanda yake nafila fa kaga min babin aula to da ya tsiri tafiyar bayan ya riga ya yi sahur ya yi niyyar yin azumi sai kuma sai ya tsiri tafiya an gane da ya tsiri tafiya sai kuma ya ce bari ya amfani da uzurin tafiya ya karya sa an fahimta to shi ma wannan sai ya ce fa alaihi alqada'u to akwai ramuko a sa kun fahimci zancen? Hmm? na'am eh abin da yake faɗa shine idan mutum ya ɗau azumin nafila <clears throat> haka kawai sai ya ce shi ya fasa ya karya sai kawai ɗauko abincin sai ci da gangan ba wani sababi ɗaya kenan <clears throat> mutum na farko kenan na biyu wanda ya ɗauki niyyar azumi na nafila sai kuma ya tsiri tafiya kaga idan mutum ya tsiri tafiya ai matafiyi an ba shi uzuri ya karya azumi to da ya tsiri tafiyar kuma sai ya amfani da uzurin tafiya ya sha ruwa To shine nan malam sai yake cewa fa alaihi alqada'u to sai ya rama wannan azumin duk da nafila kila shi yasa kace ba gane ba ma'ana ashe azumin nafila ana rama shi to haka yake a mazhabar malikiya shi yasa suka ce a bambanta kamar yadda malam khalil ya ambata <clears throat> yake cewa wa saumun nafli amdan ko amidan haraman da azumin nafila idan mutum ya karya shi da gangan bisa haram me ma'anan bisa haram bila uzur shine abin da yake nufi in ya karya shi ba tare da uzuri ba to <clears throat> asalin wannan matsalar matsala ce da malamai suka yi saɓani a kanta me ya saɓanin malamai a kai zuwa ƙauli guda biyu ne ƙaulin farko shine wannan da kuka ji wanda shine mazhabar hanafiya kuma shine mazhabar malikiya cewa idan mutum ya yi ya ɗauki azumi na nafila na litinin alhamis ne ko na ayyamul ko kowanne dai in ba farilla ba ne ba na ramadan ba to saboda girman azumi da darajarsa da cewa kamar alkawari ne mutum ya ɗauka ya shiga tsakaninsa da ubangiji ba zai ci ba ba zai sha ba a wannan rana to bai kamata ya warware ba haka kawai kamar bai kimanta azumin ba an gane bai ɗauki azumin ibadar azumin da daraja ba kawai yana ya ɗauki azuminsa sai kuma ya zo ya ce kai ya fasa ma ba zai yi ba to sai malaman suke kallon rashin ƙimanta wannan ta sa sai an masa uƙubar sai ya rama sun kafa dalili da wasu hadisai zan zo ambata mana kamar ɗaya daga ciki dai babba shine hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha da take ambatawa wata rana da ita da Hafsa an ba su hadiya kuma suna azumi ma'ana sai aka ba su kyautar wani abu da aka ba su hadiyar sai suka ci wannan kyautar da aka ba su da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai suka ba shi labari sai ce ma alaikuma ai ba damuwa su ma yauman makanahu ku yi azumi na wani yinin a madadin wannan an fahimta yawwa wannan shine asalin abin da suka kafa hujja da shi su masu wannan ƙauli illa malamai sun ce wannan hadisi ifi. kakon aka ce hadisi bai inganta ba maganar kafa hujja da shi ta tashi ko da kuma wasu ƙiyasa-ƙiyasai da suka kafa hujja da su ƙauli na biyu a matsalar shine ƙaulin mazhabar shafi'iyya da mazhabar hambaliya su kuma suka ce a azumi ne na nafila na tatsawo'i ba farilla ba idan mutum ya karya shi koda da gangan ne ma'ana koda ba uzuri babu zancen ramuwa a kansa me dalilin ku bayan Allah suka ce ga dalilanmu dalilin farko shi ma hadisin Aisha Aisha radiyallahu ta'ala anha kun san mashhurin hadisin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran tace ya shigo gida sai yake cewa hal indakum shay' kuna da wani abu ma'ana ɗan abun karyawa sai suka ce a ba mu da shi sai ce to shi kenan azumi zai wanda ake kafa hujja da wannan hadisi a kan halaccin mutum ya tsiri azumin nafila ko da bayan alfijir ma'ana tabiyitin niyya a azumin nafila ba wajibi ba. ai kun san wannan mas'alar ko sananniya ce cewa mutum ya kwana da niyya in azumin sa na nafila ne ba ba lalle zai iya tsirar azumin nafila ko da bayan alfiji muddin bai karya ba kafin azhar yana zuwa ya ji bai samu abin karya sai ce kai to shikenan ma bari ya azumi wannan hadisin shi kuma tunda hadisi ne ingantacce al'imam Muslim ya ruwaito wannan hadisi na dubu da da hudu a sahihi Muslim Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ruwaito shi to ƙarashin hadisin shine hujjar wannan mas'ala ba wannan gefen ba a wannan gefen ai kaga hujjar da take ciki shine me halaccin tsirar niyyar azumi in an rasa abin karya ko kuma bayan dai alfijir Aisha ta ƙarasa hadisin cewa wata rana kuma fa'atana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman wata rana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana ma'ana banda waccan ranar wata ran da ya zo nan kuma ba tambayar su yayi ba su ne suke bashi labari Aisha take cewa an ba mu hadiyya tunda kun san annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da gidansa ba sa cin sadaka yauwa amma in hadiya ce hadiya mai hadiya kyauta an ba mu hadiyya in ji aisha an ba mu hadiyyar alhais hais kun san hais wani abinci ne da laraba suke yi da dabino ake yin sa kamar eh, nakiya haka suke yin sa ko alka na nakiya dai irin yadda ake kwaba eh, a niƙe dabinan a kwaba a haɗa gari gari haka na alkama ko wani abu ko gero mu nan ne da muke da gero su da ba gero suna haɗawa da alkama sai a mixing ɗinsa tare da mai sai ka je shi masha Allah in ka karya da wannan sai dai ka yi ta shan ruwa eh sa hais har yanzu ana yin sa to sai ta ce an ba mu kyautar alhais sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa'arini ku nuna mini ma falaqad asbahtu sa'iman na wayi gari ina azumi na wayi gari ina azumi fa akala sai ya ci wannan haisun da aka ba su me ya karya azumi haka ne wani hadisi Musulmi ya shi kuma hadisin Aisha kuma sahihi haka sai Shafi'iyya da Hanbaliya suka ce to kun ga babbar hujjar mu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya wayi gari yana azumin tatawu'i an kawo haisa ya ci sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan kun gani ai hujja ce tunda dama eh, abinda malamai sukan kafa hujja da shi shine aka ce hadisi ne kuma gashi ya zo ta hanya mai kyau ingantacciya kaga ya zama salihi na ai amfani da shi an fahimci wannan wannan hujja ta farko kenan hadisi na biyu hadisin abu juhaifa da ya ruwaito dangane da abu darda'i abu darda'i radiyallahu anhu abokin salman al-faris amininsa sa haka suke tare wata rana salman al-farisi ya zo gidansa har ya kwana har eh, ya ga sallar darensa kissar dai tana nan doguwa ce da ya zo ya kwana gidan abu darda'i washe gari sai ya ce ya yi masa abinci ya gayyace shi ya masa abinci abu darda'i ne a gidansa al-faris sai ya ce ga abinci nan na yi maka naka ne ka zauna ka ci ni yau azumi nake in ji shi mai gidan abu darda'i sai salmanul farisi ya ce ba ci ba har sai ka ci ba zan ci ba har sai ka ci gashi bayan ya ce masa azumi yake sai ce wallahi ni ba ci wannan abinci ba sai idan ka ci shine Abu Darda'i ya ci abincin mu yayi me kenan ya karya azumi to dama can tunda ya kwana a wurin sa ya ga sallar dare tun dare yake sallah yana kallonsa kuma ya tashi da azumi to shine sai masa nasiha ya ce inna li rabbika alayka haqqan wa inna li alayka haqqan Ubangijin ka yana da haƙƙi a kanka kuma jikinka ma yana da haƙƙi a kanka ka baiwa kowanne mai haƙƙi haƙƙinsa to sai da safe sai suka taso sai wurin manzon Allah sallallahu alaihi da suka faɗa annabi sallallahu alaihi sai ce Salmanu abin da ka faɗa gaskiya ne kaga wannan abin da annabi sallallahu alaihi ya tabbatar ya tabbatar da karya azumin Abu Darda'i bai rusa shi ba ko kuma azumin wanne ne na nafila ne ba farilla ba wannan shi ma malaman shafi'iyya da hambaliya suka ce wannan shi ma dalilinmu ne akan cewa ya halatta mutum ya iya karya azuminsa na nafila babu komai a kansa an fahimta akwai hadisin abu sa'idin al-khudri shi ma da addara kudni ya ruwaito kuma malamai sun hassana shi cewa ya ya kintsawa manzon Allah sallallahu alaihi abinci wata rana ya gayyace shi to annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo tare da wasu mutanen ma'ana da annabi sallallahu alaihi wasallama da wasu mutanen Abu Sa'id al-Khudri ya kintsa musu abinci da aka zo ci sai ɗaya daga cikin su sai ya ce ai shi azumi yake shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya za a yi dan uwanka ya kintsa abinci domin ka sai ka zo gidansa ka ce azumi kake yace ka ci abinci kun ga kenan wannan shi ma umarni ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga kenan sai suka ce to wannan tabbatatil hujjatu min iddati wujuhin ko auju hujja ta tabbata ta fuskoki daban-daban dangane da wannan mas'ala akwai fi'ili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai taqriri ko shine hadisin Abu Darda'i akwai kuma me amri umarni in mun kula da wannan hadisi kaga kenan ashe hujja mai ƙarfi ta tabbata dangane da wannan ƙauli ba za ka ce an yi ne domin wulaƙanta azumi ko makamancinsa ba in ka kalli abin shi ma wannan idan in aka kawo zancen rashin kimantawa ko wulaƙantawa to kuma wannan ya zama wani abu daban ai an fahimta yawwa ya zama wani abu daban domin ibada ba a kaskanta ta ba a wulaƙanta musamman kuma ibadar azumi mutum ya ɗauki nafila kaga ko sallah ce me yasa malamai suke kafa hujja da faɗin Allah maɗaukaki ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu rasula wa la tubtilu a'malakum hatta nafila idan mutum ya shiga ko ta sallah ko ta azumi haka kawai kada mutum ya bata aikinsa da gangan eh, malamai sukan kafa hujja da wannan aya umuman akan cewa kada mutum da gangan ya bata aikin nefa ke an samu injin zai dawo ya ƙara sako ya tsayi طيب آه idan muka ce rashin kimantawa ce ta sa mutum ya karya bai ɗauki azumin da muhimmanci ba to wannan za a iya samun laifi ko ba haka bane to amma in kun kula ko da waɗannan ahwal ɗin da aka samu sawa'un fi'ilin nabi sallallahu alaihi nabi wa amrun nabi in kun lura da su zaka ga duk da ba uzuri bane da so da ikhtiyari aka karya amma ba sunansa kaskanta azumi ko ba haka bane yawa kila dama can an ɗauki niyyar azumin ne saboda rashin abun karyawa da aka samu abun karyawa sai aka sai aka karya azumi an fahimci abu yawa asali dai amma wannan dalili ne mai ƙarfi cewa ya halatta idan mutum ya ɗau azumi da wani dalili da zai sa ya karya ko yunwa za ta dame shi ko makamancin wannan ya ci abinci kuma ba za a wajabta masa a ƙaba'i mazhabar malikiya kuma da mahangarsu suna kallon abin ne ta ɓangaren ka shiga alkawari tsakaninka da Allah za ka yi masa azumi haka kawai ka fasa to kuma dama akwai tsari na saddu zara'i wanda yake eh, abu ne mai ƙarfi a mazhabar malikiya in kuma dama an kalle shi ta wannan ɓangaren to ai ya kamata dama a yi abin da mazhabar malikiyan ta sa cewa ah, to daidai yake a shar'ance ba a cewa ya kamata tun daga dalili daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an yi shi an karya azumin amdan din saboda dalilin da ya taso an fahimci wannan abu amma ni abin nake bambantawa shine kada a ce wulakantawa ce ta sa ba wulakantawa ba ce domin dama kalmar wulakantawa ai ko da baki mutum ya faɗa ya wulakanta wani abu na ibada dama akwai hukunci mai tsanani akan mutum saboda shi amma dai kun gane matsalar insha Allah ma'ana dai ƙauli rajihi shine ya halatta kuma babu ƙara'i akan mutum in ya karya azuminsa na nafila saboda waɗannan dalilai ya bayyana hakanan wannan muka kalli yadda matsalar imanin ya kawo ta mas'aloli biyu ya kawo ya yi amfani da man ashartiya sai ya kawo musu jawabi ɗaya ba jawabi biyu ba kun gane me nake nufi mu karanto cewa wa man aftara fi tatawwu'ihi amidan sai ya ce au ka gane ai kun ga wannan matsala ce ta daban aftara fi tatawwu'ihi amidan ya karya azuminsa da gangan azumin ta tsawoyi ko sai ya ce au bai kawo jawabin ba ko hukuncin sai da ya faɗi wata mas'alar sai ya kawo hukunci ma'ana kenan jawabi ne guda ɗaya yustaghna bihi an mislihi. jawabi ne guda ɗaya an wadatu da shi daga wani irinsa wanda za a yi shi a kan matsala ta farko sai aka haɗe su da hukunci guda ɗaya saboda tashabuhinsu duk hukuncinsu menene karya azumi ne aka yi shi na nafila domin wannan shi kuma safara fihi shi yasa dama ya kawo fihi fihi din ta'udu ala da tatawwu'ihi ma'ana su siyamu tatawwu'ihi ma'ana ko ya tsiri tafiya a cikin azuminsa da yake na nafila fa aftara an gane to wannan su biyun gaba ɗaya sai ce fa alaihi alqada'u ma'ana da wancan man aftara fi tatawwu'ihi amidan ko da kuma wannan wanda yake safara fi tatawwu'ihi shi ma fa aftara kun ga diddai zancen iftari ne ma'ana mutum ya karya azumi ne bayan ya ɗauke shi sawa'un wancan na farko laisa musafiran wannan kuma na biyu kana musafir ya bayyana dukkaninsu a mazhabar malikiya za a yi qada'i sai ce fa aftara li safarihi fa wa in aftara sahiyan idan kuma mutum yanzu wannan matsala mun gama da ita ba rikici kowa gane matsala ta biyu duk dai a cikin wannan yace wa in aftara sahiyan amma idan ya karya azuminsa sahiyan yana mai mantuwa ya gafala sai ya karya azumi na nafila yanzu fa zancen azumin nafila muke kada kowa ya ɗauki wannan zancen da muka yi ya kai shi azumin farilla an fahimta yawwa kar ku rikita zance zancen azumin nafila ake to idan mutum ya karya azumin nafila da mantuwa sai ce fala a alai wannan babu ramuko a kansa sai ce bi khilafil faridati saɓanin na farilla me yake nufi ma'ana laukana kana sawma laktalafal hukmu al-hukm mazhabar malikiya idan mutum ya manta ya ci abinci yana azumi na farilla an gane zai ci gaba da azuminsa ya kama baki sannan kuma me zai rama ɗaya ko da da mantuwa ne yauwa sauran mazahib kamar da yake uh, dogaro da hadisi ingantacce na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya ci abinci yana azumi da mantuwa menene hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangijinsa ne ya ci da shi ya shayar da shi haka babu zancen ramuko a kansa eh, jumhurin malamai sun tafi ga wannan cewa babu ramuko kuma azuminsa ya yi mm, ya cika falyutimma saumahu eh, ya cika azuminsa fa inna ma at'amahu rabbuhu wa saqahu mm, A kun san wannan hadisi ina ji mun tattauna a kansa a baya eh, to mazhabar malkiya ba su dogara da wannan hadisai ba ko da wannan hadisi ba sun tsaya akan in dai mutum ya yi in azumin farilla ne ko da mantuwa mutum ya yi saboda wannan sadda zara'idin kada mutum ya kawo sakaci a cikin addini suka wajibi mutum ya rama guda ɗaya to su kuma sauran suna duba umumin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala rabbana la tu'akhidna in nasina ko aw akhtana ya ubangiji karka kama mu da laifi in mun manta ko kuma mun yi kuskure haka idan mutum ya manta abu ko ya kuskure kuma kamar da ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata Allah ya dauke wa wannan al'umma ta ya ketare musu abinda da suka yi da mantuwa ko kuskure ko abinda aka tilasta su a kansa ajin mun san waɗannan hadisi wannan kuma shine dai kaulin da yafi fi ƙarfi a wannan mas'ala kamar da malamai da dama sun rajja haka haka yana ga za mu tsaya a nan sai mu tashi inda ya yace wala ba'sa bisiwaki lis-sa'imi fi jami'i hari, ko Allah muke roƙo ya ƙara mana ilmi ya ƙara mana fahimta ɗora mu akan tafarki madaidaici ah, Allah biya wa kowa buƙatunsa na alheri Allah ba mu zama lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali